الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna fara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa alim bima yuri da ma sha'a kana wa ma da ya sha'a da yake da su zara mu a wannan zanci ce mai albarka don ci gaba da karatu mai albarka a cikin littafin mai albarka da yawon الإمام النووي رحمه الله تعالى yake fatan Allah mutum da yake mana jagora cikin abin da zamu karanta a yau wanda kuma ko manta ba muna cikin babu zauni riwa kai da shi wannan wani bayan mun gama shi muke babu da alimu ba shi da alimu kan kun karanta a cikin da wanda ne yanzu za mu tashi ne fi mutum حديث عبد الله بن عمرو بن عاص ina da samun dace kafin nan kuma muna nuna ta'aziyar da gaba daya da rasuwar babban imami na abuja a da musa muna masa fatan allah ya sa ya shi da imani allah ya shi da rahamun yesu da kuma lokacin bayan ka من يزال كانوا قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خطة من نفاق حتى يدعها إذا إذا اؤتمن كان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه ولا أجدت من البركة إلى استمرار تعليم السنة بعد ذلك يكون هذا السنين كمياه wanda kuma yi bayanai game da karerai a darasin da ya gabata wannan hadisi ma ya fi cikin lokaci da bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan sifofi guda hudu in suka tattaru ga baki ɗayan su akan mutum to ya zama tantirin munafiki munafiki ne san'a Allah ya kare mu wa man kana fihi khaflatun minhunna wanda ku yake da wata sifa daga cikin waɗannan guda hudun kana fihi khaflatun min nifa to yana da wata sifa ta munafikai yana da wata dabi'a irin ta munafikai hatta ya da'aha har sai lokacin da ya dena iza iza tumina kawai idan an ba shi amana zai ci ka ba shi ajiyar kuɗi zai taɓa ka ba shi ajiyar abinci zai ci ka ba shi ajiyar kaya kowane irin abu zai ka ba shi ajiya da sunan za ka zo ka karɓa ko za ka zo ka ya yi ma wani to sai an samu ba daidai ba wannan mai irin wannan sifa idan ita ce kaɗan yake da ita to yana da sifa ta munafukai wa kifa ta munafikai kifa ce wacce take nuna adamu iman da insan rashin yadda da mutum rashin gamsuwa da shi rashin nutsuwa da shi wajen gudanar da al'amura to da yawa za ka samu mutane wanda da cewa mai kama wannan gida na zo baya nan ko kuma a wani yana so ya alkhairi ko bai so a sani ya wakil da ka a kai ya yi zafa masa mutane goma kowa ka ba shi dubu goma kuma a ba ka dubu ɗari kai kuma a ba ka dubu ashirin da ta ka goma da goma ladan isarwa wani sai ya tashi da dubu hamsin don a kowace goma zai iya dubu da ka ga wannan rashin amana ne wani a gemun an ji ma zan zo kaza mun ba ta abu ya zama baki kuma ya dinga binta da karshe ma ba za a ba a kare da Allah ya da kuma shi ba ya jin wani abu Allah ya tsawo ba to wannan sifa ce da cikin na kai wa idza haddasa kadaba in ya tashi ba da labari ke ya yi karya ko da ba duka bane karyar sai a san yadda aka yi yanzu na karyar a shi ya sa mafi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana mu ta maganganu duk mutumin da za ka ya sai ta hira cikin da yake sai ya faɗi wani labari wani lokaci ma Allah Allah ake zo to har sai ya bayyana cewa ba ko kaji ne kuma idan ya zo kan ya iso ma wani sai ka ji an ce wani daga ya zo to zai fi wani abu in ba mutum baya nan saboda ya saba hannuwa ne ya zo za ki yau me ya faɗa kaga dai sabo ne isa kanka samo wa kanka da duk abun da ka ji ka isa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ya isar wa mutum ya zama maka yaki an yuhaddisa bi kulli ma kana ya rika ba da labarin duk abun da ya sani duk abun da ka ji ka faɗa wannan kaɗai ma ya isa kai karya ina ka kuma baka ji ba kawai sha'awar ka ce ka ba da labari sha'awar ka kara ce ta yi shiru a wuri sha'awar ta a san ka zo ba amfanin a san ka zo ba alheri a zuwanka Allah ya kare mu wa idza ahada kadara idan kuma an yi alkawari da shi to zai karya wannan alkawari to shi albatu galibi yakan hau kan alkawari da abokan gaba abokan gaba hatta waɗanda ba musulmai ba tsakanin ka da su musulunci ya yi duk ya alƙawarin zaman lafiya ya alƙawarin cika wa juna alƙawarin da taimakon juna har sai in ka fahimci Ba baka nutsu da amanar su ba to ko da kun yi alƙawari Allah madaukakin sarki ce ka je ka gaya musu kai ka fata wa imma ta kafanna min qaumin khiyanatan fa bi yi ala sawa' Allah in kana jin tsoron za su iya karya alkawari bayan sun yi da su je ka ce musu alkawarin zaman lafiyar nan da muka yi na amma kun yi alkawarin za ku zauna lafiya ba mai cutar da wani a samu wasu sulsula ne sun yi sun cije su kuma Allah ba zai ba mutu duk da ba musulmai ba ne ko da ka addinin musulunci ya koyar da mu zaman lafiya hatta da wanda baya addinin ina da kuma yan uwansa musulmai malamai sai suka ammama wannan cewa abin da ta kaita a waɗanda suke gaba da su ba hatta waɗanda suke zaman lafiya ɗan uwanka ne musulmai to ba a so ku yi alƙawari ka karya shi sa Allah ya ce wa auku bil inna al-'abda kana mas'ula wanda kika alkawari domin alƙawari abin tambaya ne wani kyamun. sakaci da alkawari da rashin sanin muhimmancinsa ko kuma raina muhimmancin naki ko kuma jin shakku anya ma da gaske akwai lafiya wannan yana taimakawa wajen mutum ya ki cika alkawari ga cewa ma ba wani abu bane har kuma muka mai da shi tabi'a in aka yace ka wuri za a yi abu nan da awa to sai awon ya shiga jin sai ka shiga wuta daga lafiyar ka ko kai ne ka kowa gaggawa wanda ka yi gaske ai na riga na sani ina je kafin je ma zan samu inda zan je akan lokaci ma haka ne ke dan ya ta saurara maka abubuwa irin waɗannan ko muka yi jama'a mu haka ne da manyan da samarin da kananan mu za mutum zai iya gayyatar jama'a kuma jama'ar su taru musamman a harkar aure mun gina a kan riya da san a san muna da jama'a da makamantan wani wani lokaci za ka tara mutane amma a san mutum ɗaya sai ka zauna kai ta ja musu lokaci kai ta ja musu rai wai kai wurin ka a cikin gida har ma mun allanta albarkar aure a nan dai sai muka sai muka hankali abu alhali albarkar sallah tana kai jami mai yawa ba amma sai zama masallacin ba ma zuwa dan mai jami mai yawa amma kun aure da ba a bukatar ma mu shiga domin sai haifar da riya da wasu an masa wajen wannan sai zama nan ne muke bai wa muhimmanci kaga dole idan ba muna so a rika jefa mana alamomin na kai muna yawo da ciwon musali ba ya kamata mu dawo gyara yau ka kira mutane a matsayin da na babban ko malami ko shugaba karfe kaza karfe kaza na yi aka gudanar wanda ya zo ba zai zarge ka ba sai dai ma ya duniya ta yaya ma zai tuni me yasa ba ka yi a wannan lokaci ya gaya maka ba gaya ma lokaci ba wani zai fanke da goki wani zai fanke da kaza inda aka gayyace ka zai kai zuwa wallahi za ka iya ajiye masa lokacin da da ikon Allah za ka cin malaka yau da a ce wani abu take rewa na duniya a gaya masa garke shida na azuma za a fara rawa wallahi wani abun zai kwana kuma ya kwana a kan wani yin wuri da sai ana yi wani na nufa saboda koya ya yare ya motsa yana farka yana zuwa a ruwan lokacin na yi zai dace kafa na yi saboda ne abun duniya yake amma abubuwan da muke ganin na lahira ne a lahira samun mu more su sai ga bisan ahwani na yana nuna wannan lahira nan anya akwai da kuwa Allah ya tsaro wannan mu gane cewa sifa ce daga cikin sifatin mu Wai za idza khaqama fajara in mun fada akai da shi kuma to ya wuce hajji abu ta masa al'ujub ce wuce haji Allah subhanahu wa ta'ala ce hana su amma abu karama in aqamtu fa aqimu bi mithli ma umitu bi su amma karama shi ma kuma aka ce wa la in sabaru wa huwa khayrul sabirin da za ku yi hakuri da shi ne mafi alkhairi da masu hakuri saboda haka duk abin da aka baka na faɗa ne na cin mutunci ne ka sani an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi da bid'a ko bai taba namawa ba dan an taba shi a karantar karantarsa amma kana so ka ga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a taba addini wani taba addini to a nan kam ba a bukatar ka yi hakuri ana bukatar ka nuna ɓacin ranka ka nuna baka ji daɗi ba mafi karanci nan ka yi bai san abin ka yi kuma a zuwa gare yi cewa mu garanti amma da hasu ta ki ka yi magana ta ki ka yi aiki da karfunta don kara addinin Allah subhanahu wa ta'ala ra'amin ku mun garan bali bai yi ku ke yi fa illa ta zaki fa min zaki wa illa ta zaki fa min qalbi wa zalika afa usman fa amma sai ka ku za a yi cin a cikin Allah bai damu ba sai kiyaye na mutum ku wajen yi kai kawai a yasa ne amma da za a taba shi ba lokacin zai nuna maka wani shi mutum ne wanda in ba a taba shi ba ma a kare wanda an taba shi ma an taba shi na Allah ya kuma ta shi na taba wanda da da cewa ne ba daidai ba ne idan an yi maka abu ka kasa jurewa ka kasa yin abu kuma ka kasa jurewa ka ce sai ka rama ba ana ta hagu amma kuma karfe ne wuce haka karfe yi tuhu wajen ramu duk wanda ka kai na wannan shi ma alama ce na wani abu a tare da domin kifar ne na gari al'afu wanda fa yin rafu yin yafiya yin afuwa da makamantan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kimanta ne da cewa wal kafirin al-ghaiba wal afina an-nas suna kare mutunci suna kuma abuwa wannan ne na kyau da Allah ce wallahu yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyau da ko da wannan cin amana alƙawari aiki wajen ramuwa ko hanzo ko na in sun haɗo mutum ɗaya ya zama cikakken in ko aka samu ɗaya ce yana da cima ta me ya kamata ya yi ta ɗayan ma da nina ya ƙoƙari gina kiyaye a bana nan za a baki ta shekara goma za a kuwa tare da yadda ke ta yi in ya in ajiye da zai ke da cewa to ba da yi ya nemi izinin ya shi ta sun canja mata wuce za a yi in sarrafa ta za a yi wani abu za a yi wata wani wannan malamai suka ce a can fila za a ba su da canja musu yanayi a ba su naira daidai guda goma a zo ka ba ka ba da goma kwaya daya ana ji maka tsoron jin amana ina ko da za ka zo kana ma shi ba zai kaje kawai ba dai goma ba ne goma da goma shi kenan ana so ka kiyaye irin waɗannan domin me kusantar haram yakan kai ga afka a cikin da za a baka ajiyar kudin mutane ka taba wata ranar fa kai ma rikicin duniya zai zo maka na ka kasa cilawa a zo ne ma kuma a samu ba sai a cikin Allah ya biya haka kariya haka kariya alƙawari mu kiyaye mu ga cewa lallai muna kokarin cika alƙawari a cikin al'amuran Allah ya ba mu dacewa جئتنا هو أسوان الباني مالك وعن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم بعلم لم يره كلف أن يعقل بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوي وهم له كارهون تفسر إليه الآن يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ رواه أحمد رواه البخاري وأحمد وهذا حديث الجمعة إلى أبواب الأجائب عبد الله بن عباس رضي الله عنه يسامح لما قال صلى الله عليه وسلم في سوى من تعلم بظلم لم يره wanda ya kirkiri wani mafarki bai gani ba ya yi bacci ya tashi bai gani ba sai yanka kariya cewa ka a baccin nan na wafa har na ga abu kaza musamman mutumin da yake neman aure an fi samun wannan aure saurayi ya yi ko ƙarya ya abu guguwarsa wallahi na gani a abu ya zo ni kaza ko kaza a ita ma ai wallahi ce da na yi bacci har na ganta a da ma ba jankare to an yadda da wani an yadda ko ma jankare karya duka da ta mata sai dai kasa ka fara karya har a fara gani ba shi ne ba a za mu karanta a gaba ba mu da yake nuna wasu karerai da suka halatta kuma kuma malamai suka je kan jima'i da yawa amma ka dama ka ɗan yanko da kuma zai zama kullum sai ka san wannan zai iya zuwa ma da mutunci don ana gane ka in ba a gane ka ana gane ka mutumin da zai yi ƙarya haka kawai ya ciya yi mafarki sai na ga masu kare na yi yanzu ce sun ga annabi wani ya ce wani ya ga annabi a bambam ba, ya fi yanzu ya masa a wani a cikin rawa a wani sai wasa da zana da zana bai masu da da'awar cewa wani ba kuma annabi su kansu na ba masu zaɓar da annabi ne saboda haka mu ji ko tsoron ne haka kawai mu yi kokaya a bacci ne yasa aka kawo bacci domin bacci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a wani hadisi cewa dukkan mai sab'ina juz'an min an-nubuwa cewa mafarki wani yanki ne na annabta ma'ana kenan wani yanki ne da ake kawo annabta da wajen ma'ana kenan Allah ya kan iya yi wa annaba annabawansa wa'ayi ta hanyar bacci yi bacci su ga abu kuma mafarkin annabawa gaskiya ne annabi ibrahim alaihi salam da aka jaddade shi da yanka ɗansa isma'il ta hanyar bacci a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa na annabta sun faru ta hanyar bacci kai ma ka yi barci, ka kirkira wa Allah kai ya zuwa ya zo maka da wani abu ka tashi kana gaya wa mutane wannan babban kariya ne ina da wanda kuma zai kirkiri wata ibada ya ce a farko aka gaya mata cewa ya sa annabi ya ce masa ya yayi kaza yi rikiri kaza ya yi salati kaza ya yayi sallah raka kaza kan duka kare ne domin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama gama ta. kuma ba wani abu da ya koye ke gaya wa mutane ba wanda ya dace ma ka ci wanda annabi da aiki ba domin in ka ce ka yi mazi ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi wani abu da bai gaya wa al'umma ba sai kai za ka ya koya wasu shamboni yana gaya wa wasu abu wannan kuma ha'inci kake jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana tabbas za ka iya mafarki duka gani amma ne ke zan gaya wa wani abu na shirya saboda haka waɗannan abubuwa abubuwa ne da akan same su a wajen mutane da mutane kowa ne irin abin da zai yanko ya ce ya gani abu ko kuma wani wani ya ga dama kamar yadda ya sha faruwa a shekarun baya har kowane damuwa sai ta al'umma sai wani cewa ya yi mafarki ya ga mai gadin masallaci annabi ya ba shi wasu abuka ya rubuta su a takarda ya ce ka yi ka karawa sai ma ba ka yi ba wani wala inda ya same ka ga mutum ya ce abu da ne wani da ake bukuta ya yi ranawa abubuwa ne wanda a hankalcen gararawa ya kamata ka gane an mai da kai da gida wanda ka taɓa zuwa maka aka cewa mai gadin masallaci annabi ko sai ka tambaya kawai ta koma rubabobi sun ba kiran kowace da mai gashi ya kai biyu uku kuma aikin su da wanda yamma da wanda safa da wanda dara da kai wanne ka gani a kada akwai abin tambaya ne yana da kyau ne ji tsoron yan kokariya ko da ta hanyar mace ba kowa ne ma mafarkin sa ake zama abin lura yake duk wanda ya irin wannan kulli ba an yi aƙida bai da shari'atai za a ɗora masa ɗawainiya na cewa a yi kwanci gashi guda biyu a ce ka kulla su zama abu daya kuma su zama abu daya wannan ya fa ya har abada ba zai iya dona ba za su yi ba wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba mu misalin wani abu ya nuna maka ya kwatanta maka da wani abu ya nuna maka cewa wannan abu kuma zai yi ba kuma inda Allah yake ba da misali hatta ya ne jaljamal isan min qiyam in kana so ka zauna a faru to sai sai kana abu ne zai iya shiga ta namu allura ya to zaman da yake shiga ta kuma ba kuwa yake yin zara balle ba kuma ba kuma ne da mutum a abuwa ke da jaljamal ka ga kenan ba ke ba wani وقد استمع إلى حديث قوم wanda ya je ya sa cikin magana wasu mutane sun gefe suna maganganun ku sai kuma ka nade kana ji wa hum lahu karihun ba sa so dole ke kaji. kai ka san da za su ganga za su wajen ba kuma ma me amfanin mutane su ware suna ganawa kai kuma ka dace sai kaji. ba amfani wannan yana nuna musulunci da yarda da tattadan ba kwakule da bincike da lalibon ya sa musulunci ya ce duk wanda ya leko katangarka ya gane kake a gida ta halibe shi gidan da ya ciyaye ka dubu ba abin da za a ba wani al'ayin bil'ayin don ba a sa shi ba so da haka shari'a ba ta ba da dama ka rika leke da bincike da kwakula mutane ba zan na abin da da dai kawai in ya bayyana ya shahara mutum ne na banza in ya zo yana da ɗan hannu ta mutum yana da ɗan hannu da ma yana dauke ba da an gan a wuri a nan a mutane kowa ya kiyaye kayansa don ba mamaki an jima a nemi wani aka irin wannan ba mamaki ne don tsoron yadda mutum ya yi bayani a kansa amma wannan ana magana mutane ne kebe suna magana ko kuma ka gansu a wani wuri suna tattaunawa sai ka je ka shiga ciki zai yi da windo a wajen ka je ka makale a cikin window dole ne sai ka san me suke tattaunawa ba ruwan da wannan shi kuma wanda ya yi wannan ne za a masa tubbati urayhil alat yawan kiyama za a tura masa dalma a cikin sunnansa yawan kiyama wani tura masa ka ga alamar kenan wani azama Allah subhanahu wa ta'ala zai masa dalma duk wanda aka ce za a tura masa dalma tana ruwan da a tura masa to ga lalle akwai bala'i wa qad sawwara suratan wanda ya dauki wani hoto malamai sun amma hoto gaba daya wasu sun fassara suka ce hoto mai inuwa wasu suka ce hoto mai rai hoton abu mai rai ko da ba ni da ba da inuwa dan aula kuma at-ta'min da yadda shi da ke mafi dacewa a ɗauki ma'anar a dunkule gaba ɗaya don kada a bada wata kofa ya zama damuwa to da ka hotuna kowane iri sun shiga in ba ya zama larura ba ta buƙatuwar sai an samu hoton a tare da kai to ba amfani da shi idan ka kuma wanda shi sana'a ta kenan wasu ahlus sunan ma wai suna da mai hoton mai hoton ahlus sunna ko da suna ce wannan ko annabi yana kuma a yi hoto kai ka ce ga hoton mai hoton ko da ne. kaga akwai damuwa ne. suna suna sai ga kasa gari in ce ni ahlus suna kawai ce suna ko kuma da yi aiki da suna ce suna ko da ban kira kai na ahlus suna. ka bi aiki da sunna ko ba ka kira kan ka ahlus sunna ba yau kiyama za ka zama ahlus sunna don za a ta kai tare da wanda ya zo da suna, haka kuma ka kira kan ka ahlus sunna ba ka aiki da suna, yau kiyama annabi zai ke ba a ni ba yi. su wannan sunan da gaba an ga ai shi bane bari ma ba a so ka ba kanka sunan da yake nuna kai tsara kai sai mutane su yawa na kan faɗa wani gani yana zuwa majalisi wancan baya zuwa shi kawai sai ba kansa cewa shi ya zama na gari wancan kuma na banza wallahi ba ka dace ba sai wancan ya fi na kai wata tsira ba don me abin da bai ji kwata kwata la'alla ya ɗan samu uzurin da ji kai ba ka ji ne kai sun da kowace ne sai zama ka damuwa ce gara da baka ji ba duk da cewa ban jin ba ji ba ba hukumi ba ne in dai da halin jin ka kiyar da ka jin shi ma ba hukumi ba ne kuma Allah ya ce ka je ka bincika kuma ba ka sani ba fasal ma da jirgi in kun ina ta hali ta abin da za ka yi a bayan addini ana so ka yi shi a bisa ilimi Allah ya ce wa ya fa'alam annahu la ilaha illallah قدم العلم على العباده an gabatar da ilimin kafin ibada ba ta bauta wa Allah da shi shi yasa wannan al'ummar tamu ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai ke ce mata ummatul ilm ummatul qira'a mun farko abin da aka saukar neman ilimi iqra kai karatu karatu karatu shi ne mamunin alkhairai kowace Allah ka sa ya mana amfani wani tsammara kuma ɗan hudu ba za a zartar da shi daga cikin azabar da za a rasa wa kulli ba an yanku mafiya ruwa wa laisa bina filin za a kirta tashi wannan hotuna da kai tsawon gumaka ne masu inuwa bigiya ce ta sassaka hoto ka ɗauka na mutum za a ce buza masa rai wa laisa bina filin kuma ba zai buzu ba don ba ka da shi ba ka ce ka yi abu da ba ka da shi ya zama ba. musiba mai kiyama shi yasa ka kira ta yau masu sarai ranar bankatar turda ranar turan tibili kenan ranar da mutum zai yi da damar ya dawo duniya zai ya gyara kuma za a ce masa ba a yi Allah ya gane hadisi na hudu a cikin wannan babin ya barka malam قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أفرى أي أكثر أي أكثر من كذب ne amfan tsira mafi ƙaryar ƙarya shi ne mutum ya nuna wa gidansa abin da iya bai gani ba ma'ana ke nan faɗa abin da bai gani ba mutum nawa ne zai zo ba ka labari in ta ne mun samu zai a gabanin ake bayan yana wucewa ne kai su zuwa jan zai ƙara gaba ya me ya yi mai ba da labarin ne zai ce wallahi yanzu nan a nan mafi gaba sai ya mai da abun kansa shi kuma in shi ma ya je bayarwa ya ga za a musa masa ya ce a gaba na hasu bayan baya bai tsani ba da tafiya za ta yi tafiya shi ne zai so cewa ni ma fa wucewa da nuni ba ne da abin da ya ke ya gane laifi ne to a lokacin zai yi kokarin gane cewa ni ma fa ba ni ko ni ma fa gaya mun abin ko ni ma in tabbatar ne kisa duk abin da ba sani ba to kace kokarin sun da kai wani ba Allah wata rana mutane suka yi laifi aka zo liman za a kai su duk da za su sha azaba sai shi kuma wata ta raira masa cewa wani aiki za su je yi su samu kuɗi ya daga cikin yana ce masa ba da ke yi ne wallahi hadu ba da ke yi wallahi hadu har yi a wa an ce ban da da aka ɗaya samu wani aka da aka su shiga ciki ya gane a babu shi ne da da ga ne sani ba saboda haka abin da ba sani ba ka yi ko ka bari idan abu yi a gaban ba da kin gaji a gaban ka amma ba a ka ba kuma ka yi wannan wannan shi ya fi komai muni saboda haka mu kiyaye dai Allah ya mu nan da yana da tsayi duk da yana da tsayi za mu yi da ya samu a cikin sa ko da ta abin da za mu iya yi masa guda ɗaya ne zan da mana shi da kide Allah ya ba mu mu jin sa ka mu da da Allah da shawu ya sake zuwa masaji kan da dariya dan ba ne na karanta wani mu da da ke kana malamin da muke da shi ne wani daga an yi rubi hakan nan to sai za ki ne zuwa kuma yana kuma abin da zai ka hauki da wani duk sati sai an nuna mai da za ta yi wallahi abin da zai ci wannan ka zo da an gama ka kasa alama abin da zai da kulan da kai wai rubutu a littafi wani yana ganin daraja ne sai sa alkhairar da ke cikin rubutu ba al'ilmu bayyun wal kitabatu sayyuha ilmi mun fahimta ne daga za ka daura abin da ka gamo a daji da inda rubutu wallahi in ba rubutu da mun samu abin karanta to kan ka rika jin kyamar rubutu ko alama a littafin zai taimake ka wani lokaci Allah ya samu dace malin cewa an قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص وأنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آثر قائم عليه بسفرة وإذا هو يهوي بالسفرة لرأسه فيسلب رأسه فيتهدهد فيتدهجر الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأكله فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ثم يموت عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذان قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستنكر بكفاء وإذا آخر ظالم عليه بكذوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شقه إلى قضاء ومنشره إلى قضاء وعينه إلى قضاء ثم يتحول إلى الجانب الآخر ويفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول فما يخرج من ذلك الجانب حتى يصبح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذا قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه قال فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهم من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك ضو ضوضوا قلت ما هؤلاء قال من انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنهم كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابق يدفع وإذا على شرط الله رجل قد جمع عنده حجارة كثير حجارة كثيرة وإذا ذلك السابق يتبع ما يتبع ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيقدر فاه له فا فيلقمه حجرا فينطلق فيتبع ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فضل له فا فألقاهم حجرا قلت لهما ما هذا قال لي انطلق انطلق وانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرقاع أو كأكره ما أنت ماء رجلا مرأى فإن فإذا هو عنده نار يخشها ويسعى حولها قلت لهما ما هذا قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة مهتمة فيها من كل لون ربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر الرجال رأيته قط قلت ما هذا وما هؤلاء قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن قال لي ارقى فيها فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا وفتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شق من خلفهم كأحسن ما أنت راعي وشق منهم كأفضل ما أنت راعي قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فإذا هو نار معتمد يجري كأن ماءه البحر في البحر فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا بأحسن سورة قال قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك فسمى بطني زهدا فإذا قصر مثل ذبابة مثل ذبابة البيضاء قال لي هذاك منزل قلت لهما بارك الله فيكما فطرأني فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال لي أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلم رأسه العجب فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة فأما المثل الذي أتيت عليه من شر شر شقه إلى قفاه ورجله إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يبدو من بيته فيكذب الكذب تبلغ الآفاء وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء السبيل فإنهم الزناد والزوالين وأما الرجل الذي أتيت عليه يتبع في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل ربا وأما الرجل الكريم المرأة الذي عند النار يحبها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم أما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة وفي رواية البرطاني ولد على الفطرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين وأما القوم الذين كانوا شر منهم عبد وشر منهم قبيح فإنهم قوم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم رواه البخاري وأحمد وفي رواية له رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة ثم ذكره وقال فانطلقنا إلى نبي مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء مراع وفيها حتى أتينا على نهر من دم فهو لم يشك فيه ولم يشك فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شرق النهر رجل وبين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يقول رمى الرجل بحجر فيه فرده حيث كان وجعل كلما جاء اليوم يجعل يده في فيه بحجر ويرجع كما كان وفيها فصعد هي الشجرة لا رجالا لم أر قط أحسن منها فيها رجال جيوب وشباب وفيها الذي رأيته يشق شفه فكذاب وفيها الذي رأيته يشق شفه فكذاب يحدث بالكذبة وتهمل عنه حتى تبلغ الآفاق ويصنع به ما رأيت إلى يوم وفيها الذي رأيته يشق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ذاك منزل قلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت مرجعه رواه البخاري wannan shi ne karshen wannan hadisin da za mu karanta sati ne kuwa la'alla mu iya fassara shi duka la'alla ya kai mu har wani sati ne amma dai in har baka karanta shi ba ka fi yadda na yi karatu na kuma ka yi ba to ba kawo a nan Allah ya ba mu su kuma karanta ba damuwar ka bane ka gane ka karanta ko shi kawai ake so a wannan ba a ciki ba ne fassarar abin da ke gida ne to da haka wannan ranar yari kuma za ka gani ko shi ma karanta ma Allah ya kawo da shi abin da muke yi to Allah ya kawo shi ne zan magana da muke da mutum ya Allah ya kawo mana sallallahu alaihi wa sallam على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

yana kiruwa da yi na mai amalin duniya kuma akwai abubuwan da ake bukata a gane mutum a san shi shi ya abu kaza ko kuma shi ne wani da fadin shi kuma mai aikin jarida ba zai yi ba dole sai ya ɗau wutan kira nuna wuta wannan zai tabbatar da kai waye kuma da yake ke faɗa a kanta zai kawo da dukkan shigowa da damuwa wanda zai kamaci cinya da wani wannan babu da wannan niyya da wannan manufa don kayi wannan babu ne amma ba ne don ka da ne da da ne kuma ne hukuncin da ke cikin daukar mutum ne wanda yake dauka sannan kuma wanda ake dauka sannan kuma yin hoto na ce ma ne tara karatu da ta an ci ba da idan mutum ya kone mutum da mutum ci ba shi za a iya musulmi da su a wurin wanda ya dauka rai sannan kuma kamar yadda ya ji ana cewa kamar misali a shani wa kanin tarihi ne shi shi ma a tashi da shi za mu yi hoton tarihi domin na farko dai babban tarihi shi ne kamar ranar gari ba a bukatar da zan kai ma addu'a ɗaya kawai ne da su ga ba za su kula su ba mu cewa da ya fi alkhairan da yake baya kuma kuma shan hudu ya haifar da farkon samuwar bautan gumaka da bautan waliyai da bautan mutane saboda haka idan an gaya maka sakon manzana kuma ba mu da dama da yi kokarin bi hanyoyin da za ka bi in bai zama maka da lura ba ka guji sannan yayin da kai a rashin sani ko kuma sani ka tattara wanda kake da shi ka kona wannan alamar duba ce da ta wato wani da shi kuma a kafla wasu ba na da duk abin da ya aka yi a jahilci ko rashin sani bayan an sani daga baya sannan laifi yana da wanda ya ɗauka shi ko wanda aka ɗauka dukkan su sun yi musharaka kuma Allah cewa yi wa ta'awunu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu za ka iya tambaya lokacin da ya zo ɗauka shin na larura ne ko na hawan jin daɗi na gani ko ya abu da ajiye ya zama tashi kamar zuwa wuri a shara sun sun zuwa a shara su ke ta gani tana sun wadda ma ya zama jiwoci da ke ta gani masu takar zai zuma ziyara a bai ya a nan ya a nan ya a matsalar bishan da yake faruwa a gidajen ɗaukar hotuna ita zuwa za ta ga shi kansa ne ɗaukar hoton ya zo zai gyara nan ya gyara nan wani lokaci ma ya jafa hotuna a kan jafa a ne daga nan ne ya gyara zama kuma ya gyara zama kuma yana kawo wasu abubuwa ne ko da masu aure ne ba kuma wasu bai kyau ya yi tsirara amma wani sa hijabi an rufe ko ina ta da zama ka wuce ma wata da yin yanzu ku kuma zama ki wato mai hijabi ko ai ba ma an ga ko yin kima ce to yana da kyau ne mu gane hadarin da ke cikin wato yana da imani ba mu buɗe kofar irin wani da samari ke sawa a ɗaukar ba da 'yan mata tsirara tsirara ko kuma ƙarfi tsirara a cikin yare su idan mutum don keke tsirara ga tsaraicin da ga kuma kuma ka sa mutum sa balle kuma a zo kuma masu sa da malamai wanda wani yana ganin malamin alhajin sa ba shi ya ba shi kariya iya sa kudin sa baya fada a rayuwar sa jira to da kan ka ga wannan tunanin dai irin na mutane da yake ya fara zuwa ko da haka yana da kyau kiyaye waɗannan abubuwa ko da wani ya jira da bai zo ko kuma ya zo da ya za a yi wani ya ake hotunan da tun yana ɗan ƙarami da aka ma baya gani to ya ni ka ko da aka yi eh, kiyaye ba ni zan faɗa kuma kar da mutum za mu faɗa yau ne ka sa ke karatu ne to shi karatu kula da yake ya ba wancan ya ba tun kana hango wani sai ka ji an kula ba ya ta ɗan Allah ya samu ya sai in lokaci a wannan muna addu'a Allah mai wajen sarki ya tabbatar da shiga gidan mu ala shiga mu waɗanda Allah ya bai wa shi da na rayuwa kowane fanni wani ya aiko ya samu ci gaba ya buɗe shago wani ya zama likita wani ya yi aure wani an ba shi jari wani yana cikin kunci an samu wani yalwa ta ko ma wani alkhairi ne muna fatan ya zama alkhairi a cikin ya zama zuwa amfani da kai da kuma al'ummar da gaba daya wanda suke cikin damuwa wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ana tare babban malamin mu yake jagoranci wannan majalisa da wannan darasi da muke gudanarwa da rashin da ya sa muka rike muka ɗau lokaci kuma ɗau lokaci baya nan muna ta addu'a ba kuma za mu gaza Allah yana roƙon da fito mana da shi kuma ranar talatan nan mai zuwa biyar ga wata za a sake shiga kotu ina roƙon Allah ya sa yana zama ƙarshen shigar da Allah yana roƙon ga fito mana da shi cikin gaggawa kuma sa haƙurin mu kare da ya wanda Allah muna roƙon ka albarkaci ta ƙara musu haƙuri Allah muna ka wannan kasa ta mu ka ƙara zama mana shi da lafiya Allah muna roƙon sauki da ake samu na zafi da rashin ruwa Allah muna roƙon ka kawo mana dauki Allah ka mana dauki

Allah ka kara musu basira abubuwan da suke yi kuma na kurakurai Allah ka gyara musu Allah ka za su daina Allah muna roƙon ka ƴaƴanmu ka musu albarka Allah ka ba su abin yi wanda suka gama makarantu ba aikin yi Allah ka ba su wanda suke karatu yanzu ba su fara na ba Allah ka ba su ikon yi da kyau wanda suke shiga makarantu yanzu Allah ka ba su niyya ta kai za su karatu da ne amfani da kuma su gaba ɗaya. ربنا آتنا في ya حسنة وفي الآخرة حسنة إلى عذابنا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم حسبنا حسابا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين